amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya kara kaddara saduwar mu cikin wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa haka muna roƙonsa ya karɓi kyawawan ayyukan ayyukanmu mu Allah ka yafe mana ka ba ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya Allah ka ba ikon guje mata yan uwa a gurguje kamar yadda bai ɓuya ga masu mu ba ko da yaushe muna cikin wani topic ne shine muƙarana muke yi tsakanin shehu tijjani da shehu ibrahim da kuma shehu islam ibn taimiyya wato ma'auni ne na maganganun shehu tijjani da kuma shehu ibrahim cikin sufanci a mahanga ta shekul islam ibn taimiyya wanda hadafi ko in ce manufa na wannan karatu shine mun ga wa'insu wanda ba su fahimta ba wa'insu jahilai daga cikin yaran shehunai na 'yan ɗariƙa sukan fito su ringa ƙoƙarin bawa kansu kariya ko bawa su kariya da zantuka na shekul islam ibn taimiyya wanda muna faɗakar da su cewa ɗayan biyu ne imma sun yadda ibn taimiyya yana tare da su hakan ne maganganunsa da suke ɗaukowa suke bawa su kariya haka yake a haƙiƙa haka maganganun suke aka suke nuni zuwa gare shi amma kuma dai shehunan ne suka jayici ibn taimiyya su shehunan a jayilcinsu ibn taimiyya baya tare da su ya nemi su raddi ya nemi su inkari amma su suka kasa ganewa kila saboda rashin fahimta kila saboda jayilci su shehunan ba su gane ba amma su waɗannan jahilan da suka zo daga baya yaransu mabiyansu sai suke ganowa a'a ibn taimiyan nan fa yana tare da mu ibn taimiyan nan fa yana ba mu kariya zantukan da shi mu fa suke ibn taimiya shi ma yana yin su kaga ɗayan biyu ne wanda ni dai a fahimta na wa'annan shehunai sun fi wa'annan jahilan sanin sufanci kuma sun fi wa'annan jahilan gano ibnu taimiyya irin su shehu tijjani da irin su shehu ibrahim da sauran shehu ne na ɗariƙa sun fi waɗannan jahilan yaran mabiyan su gano ibn taimiyya to duk da haka sai muke musu muƙarana sai mu ɗauko wata magana ta shekul islam ibn taimiyya wacce ya yi ta ne kan hukunci ga sufayen da suke faɗin wannan maganar ko suke da wannan aƙidar sai mu koma cikin littafin shehu ibrahim ko shehu tijjani sai mu zaƙulo ta wannan ya kai shehu tijjani ya bayani ya ce a'a ibn taimiya ya nemi su inkari kuma gaskiya ya faɗi kai ne jahili baka gano ba ibn taimiya raddi yake ma kai ne jahili baka karatu ba ibn taimiya baya tare da kai su shehunanka sun gano yau za mu ɗau zance ne akan fana'i za mu auna zance ne akan fana'i yau fana'i za mu auna insha Allah za mu shiga cikin littafin shekul islam ibn taimiyya da kuma ɗalibinsa ibn al za mu ji batuttukan da suka yi akan fana'i sai mu komo cikin littattafan 'yan ɗariƙa su shehu tijjani su shehu ibrahim sai mu auna sai mu tantance zare da abawa zan nuna inda shehu tijjani ya san ibnu taimiyya baya tare da shi wannan shine farkon topic din ma gashi nan wannan littafin gashi zan nuna wannan littafin jawahirul ma'ani ne ka gan shi bismillahi afwan wannan littafin jawahirul ma'ani ne gashi wannan littafin jawahirul ma'ani ne gashi wannan littafin jawahirul ma'ani eh, da faɗan bida'a ne ni fada shehu zan kira ba Allah ba ko to Allah ka raba mu da shirka kaga jawahirin ma'ani gashi nan wanda yake raba da hamish na kitabun rima shi shi kitabun rima nasa a ƙarshe yake cikin muƙaddima juz'i na ɗaya shafi na goma gashi shafi na goma sha uku shafi na goma sha uku to tsaya ka ji inda, shehu tijjani yake bayani dangane da cewa ibn taimiyya ya nemi su raddi ya nemi su inkari kaga ya ce kama ra fi zamani na haza kama ra fi zamani na haza min inkari ibn taimiyya ta'alaina wa ala na min al'arifi na ƙurin ƙus ya ce kama ra kama yadda muke gani in ji shehu tijjani fi zamani na haza cikin zamaninmu wannan min in kari ibn taimiyya ta'ala na sunan ibn taimiyya cikin jawahirul ma'ani daga cikin masu inkarai suna inkarai ga 'yan tijjaniya na daga inkarin ibn taimiyya gare mu musu shehu tijjani wa ala ikhwanina kai ba mu kaɗai yake wa inkari ba har da ‘yan uwanmu min al'arifi da daga cikin arifai ta nan ne na ce to duk wanda yake ɗan tijjaniya ka ji ya zo ya nema istishhadi da zancen ibn taimiyya akan sufaye to jahili don ibn taimiyya baya tare da shi kamar yadda shehu tijjani ya sarraha wannan littafin na jawahirul ma'ani Sheikh Aliyu Harazim ne ya buga shi ko in ce ya rubuta shi shine ya wallafa shi shine ya sannafa shi Sheikh Aliyu Harazim shi kuma ya samu stamfi daga Shehu Tijjani kamar yadda yake cikin Adduratul Kharida sharhi na Aliyaqutatul Farida Shehu Tijjani ya faɗi dangane da Sheikh Aliyu Harazim ya ce kullu ma ƙalahu fa ana kultu!" duk abin da aliyu harazimi ya faɗi in shehu tijjani ce ni ne na faɗi shi ya ba shi stamfi to shi ɗin gashi nan yake faɗi dangane da abin da shehu tijjani yake cewa ya ce kama ra kamar yadda muke gani musu shehu tijjani fi zamani na haza cikin zamaninmu wannan min inkari ibn taimiyyata alaina na daga inkarin ibn taimiyya gare mu musu shehu tijjani wa ala na kai ba mu ba hadda yan uwanmu ma ibn taimiyya ya ne musu inkari wannan yan uwansu shehu tijjani a nan ne irin su halaj wanda aka kashe shi akan zindiƙanci ya ce shi Allah ne ‘yan uwansu a nan irinsu ibn arabi ne a ta'i wanda yake cewa da kare da alade duk alloli ne shi ya sa shehu tijjani a karatunmu na baya ya ce duk wanda ya bautata wa gunki to allah ya bautata wa ‘yan uwan nan da shehu tijjani ya ce ‘yan uwansu wa'ala ikhwanina su ne irinsu ɗan saba'in ibn saba'in irinsu ibn farid wanda ya ce ai shi kansa ma yake wa sallah da kaga yana sallah to ba ga kowa yake yi ba ga kansa yake yi e shi ne mai yi ruku'in shi ne mai sujjada shi ne duk kansa yake wa sallah ibn al-farid irin su alƙaunawi ba alkanawi ba fa kada wani ya zaci cewa na yi alkanawi alƙaunawi irin su shushtari duk shine wa ala ikhwanina duk ibn taymiya yayi musu inkari min al arifina daga cikin arifai to ta nan ne muka fara gaba karatun na ce duk wanda ga ya dauko littafin ibn taymiya a matsayinsa na ɗan tijjaniya yana so ya ce abinda da ibn taymiya ya faɗi yana goyon bayan abin da shewuninsu suka rubuta na kafirci da zandaka kwata-kwata bai fahimci karatu ba kuma bai fahimci ibn taymiya ba ya jahilta kuma da malamansa shehunansa don su sun gano ibn taimiyya daka yau muƙaranar da zami zami muƙarana ne akan fana'i zami muƙarana ne akan eh, fana'i bambanci ɗaya da za mu fara sawa shine ma'auni akan fana'i shine ne ibn taimiyya shi bai yi fana'i ba bai taba cewa ya yi fana'i ba shi ibn taimiyya shi bai taba cewa ya yi fana'i ba farko kenan sannan ibn taimiyya ba shi ya kirkiro lafazin fana'i ba shi bai ce lafazin fana'i musulunci ba ne kuma bai ce ya yi shi ba wa'anda suka kirkiro shi su ne sufaye kuma suka ce suna yinsa. to a bisa adalci na malama na shari'a idan wani ya zo da wani lafazi saboda nan alfaz ɗin ba tauƙifiya ba ne ballantana a ce ba za ka yi amfani da lafazi kaza ba sai wanda Allah ya amfani da shi ko manzan Allah ya amfani da shi a al'asma'u la tu'allal la masha'ata filistila innamal ibratu bil haqa'iq la bil alfaz an gani al bil iradati la bil lafzi to in ka zo kai amfani da wani lafazi to ana ma istifsar ne da kace kaza eh an yadda ba Allah ne yace ba ba manzo Allah ne yace ba to me kake nufi in kana nufin kaza to wannan a ma'ana ya dace da shari'a in kuma kana nufin kaza wannan ya saba wa shari'a kuskure ka yi in kuma kaza kake nufi a'a kafirci ma ka yi wannan shine duk abin da malami na Allah yake yi haka kuma shekul islam ibn taimiyya ya yi shi bai taɓa yin fana'i ba shi bai kawo lafazin fana'i ba sufaye ne suka yi fana'i kuma suka kawo lafazin fana'i kuma suka sanya shi shine raya shine usuli shine fatahi da Allah zai wa mutum shine ru'uya ganin Allah da bawa zai yi duk wannan fana'in kenan shi yasa zaka ga al-Imam Ibn al-Qayyim da yazo tawaqqufi yayi akan wannan lafazin na fana'i gashi kuma zan nuna inda ya yi tawakufin a kan wannan lafazi sannan sai in duba kuma sai mu je har mu ci gaba mu shiga cikin littafin shehu ibrahim mu karanto ya ba mu ƙa'ida sannan mu koma mu ji meye shehul islam ibn taimiyya ya faɗi game da mutumin da ya faɗi wannan maganar sannan sai mu auna daga nan mu yi muku mu ƙarana bayan mun gama sai mu buɗe layi mu ga wanda zai yi kira bayan mun gama sai mu buɗe layi sai mu ga wanda zai yi kira kamar yadda na ce al'imam ibn al-qayyim shi da ya zo a kan lafazin fana'i shi tawakufi ya yi al'imam ibn al da ya zo a kan lafazin fana'i tawakufi ya yi kamar yadda ne bayani wanda kuma insha Allahu in dai kuna bibiyanmu za mu ringa bin karatun a hankali kuma in ka zo da ka gane da manufa mai kyau wallahi za ka gane za ka samu karatun da ba a taɓa koya ma a zawiya ba eh, za ka samu fana'in da ba eh, za ka samu karatun da ba a taba koya ma a zawiya ba mu koma cikin littafin madariju salikina na al'imam ibn al-qayyim ya ba mu amsa dangane da matsayinsa akan wannan lafazin na fana'i al'imam ibn al-qayyim cikin littafin madarijus saliki na gashi nan ka gan shi littafin madarijus saliki na mu koma cikin juzi'i na uku wannan littafin na madarijus saliki na wala karatu ake baka a kyauta karatu ake baka a kyauta ɗan uwa daga cikin shewunan ka ba mai zaunar da kai ya koya ma wannan karatun da alkanawi ke koya ma kuma kyauta nake baka ba tare da ka biya kuɗinka ba hmm. ba tare da ka biya kuɗinka ba kyauta nake baka wannan karatun gashi cikin littafin madarijus salikina juzi'i na uku shafi na talatin da biyar juzi'i na uku shafi na talatin da biyar tsaya ka ji zance dangane da fana'i dangane da fana'i da ake yi tsaya ka ji zance dangane da fana'i wanda ku sufaye kuke yi afuwan afuwan billah na samu kuskure gurin faɗin shafi shi yasa ma ban buɗo shi daidai ba juzi'i na uku haka yake shafi na 351 ne afuwan 351 juzi'i na uku shafi na 351 al'imam ibn al-qayyim zai faɗi matsayinsa akan wannan lafazin na fana'i wanda sufaye suke yi zai faɗi matsayinsa akan wannan lafazin gashi nan cikin littafin madarijus salikina na al'imam ibn al-qayyim juzi'i na uku gashi shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya daga nan inda na sa alamar baki ya ce fasulun fasali ya ce lam fil kitabi wala fi sunnati wala fi kalami sahabati والتابعين مدح لفظ fana'i wala zammuhu al'imam ibn al-qaim ya ce lam yarid fil kitabi bai zo ba cikin alkur'ani wala fi sunnati bai zo ba cikin sunna wala fi kalami sahabati bai zo ba cikin zancen sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai duk bai zo ba me bai zo ba ga fa'ilin madhu lafzil fana'i wala dhammuhu ya ban lafazin fana'i ko kuma zarginsa duk bai zo ba Allah bai yabe shi ba Allah bai zarge shi ba manzan Allah bai yabe shi ba manzan Allah bai zarge shi ba sahabbai ba su yabe shi ba sahabbai ba su zarge shi ba tabi'ai ba su zarge shi ba tabi'ai ba su yabe shi ba lafazin fana'i ya ce walasta'amalu lafzahu kai ba su yi ma amfani fa da lafazin fana'in ba fa manzan Allah bai yi amfani da shi ba sahabbansa ma ba su yi amfani da shi ba fa hakan Allah bai amfani da shi ba tabi'ai ba su yi amfani da shi ba fi hazal ma'anar mushari ilaihi albatta kaga fi hadal ma'anar mushari ilaihi cikin wannan ma'anar da ake nuni zuwa gare shi ma'anar da sufaye suke ba shi cikin wannan ma'anar albatta yanke kata'an ba su amfani da wannan lafazin cikin wannan ma'anar taku ta sufaye ba ya ce kai wala zakarahu mashayikhu al mutaqaddimuna ya ce kai shehunai na ɗariƙa fa na sufanci magabata wanda suka gabata 'yan farkon farko ba su ambaci wannan lafazin ba ma fa wala ja'alu ghayatan kai ba su sanya shi shi fana'in ya zamanto gaya ba fa ba su sa shi ya zamanto gaya maƙasad inda ake so a tike ba su sa shi ba. wala makaman kai ba su sa wannan fana'in na sufaye cewa wani makami ne da kake kaiwa ba ta nan karatunmu zai fara za ku ga inda shehu ibrahim ya sa shi a matsayin gaya shi suke nema ma shi suke so su yi don shi ne ma wusuli suka ce shi ne fatu shine aljam'u shine arruqya shi wannan fana'in dai shehu ibrahim di ya faɗi haka to su waɗanda suke sufaye magabata al'imam ibn al-qaim ya ce wala ja'aluhu ghayatan ba su sa wannan fana'in ya zamanto gaya ba amma shehu ibrahim da su shehu tijjani duk sun sa shi wala makaman ko kuma wani matsayi su matsayi ne a wajen su ma ka yi fana'in haka ce kai Allah ne haka ce ka ga Allah ya ce kai wa ƙadi kanal ƙaumu a haƙa bi kulli kamalin ya ce su ɗin sufaye na farko-farkon sun kasance mafiya cancanta ga dukkanin wani cika da wannan fana'in cika ne to da su za su fara yi da wannan fana'in matsayi ne lauka na khairan ma na ilaihi saboda me wa qad kana a haƙa bi kulli kamalin ce fa wa'annan sufayen na farko bayan Allah nan na gaske sun fi mutane cancanta ga dukkanin wani cika wa asbaka ila kulli ghayatin mahamudatin kuma sun kasance mafiya tsere mafiya rigaye zuwa ga wani gaya abin yabo in dai in ka kai gurin za a yabe ka to su sun fi ka gudu sun fi ka tsere sun fi ka kaiwa zuwa ga wannan wajen suwa sufaye na farko-farkon ma sai al'imam ibn al ya ce wa hannu mu tunda Allah bai yabe shi ba bai soke shi ba manzan Allah bai yabe shi ba bai soke shi ba sahabbai ba su yabe shi ba ba su soke shi ba cikin wannan ma'ana da ake cewa fana'i fana'i fana'i ana yi har ana kaiwa wani matsayi har ana ganin Allah har ana yin wusuli har ana kaza ana kaza kai har ana zagin Allah ana gaya wa Allah wa'insu miyagun kalmomi in an kai ana cewa sirri ne to da haka ne to ga matsayinmu musu ibn al-qayyim wa na'anu mu la nunkiru hadha lafzan mutlaqan wa la naqbaluhu mutlaqan sai yace to tunda dai ba a same shi cikin alkur'ani da hadisi da to mu bu za mu inkarin sa ba duka kuma bu za mu karbe shi ba gaba daya to tunda bu za mu karbe shi ba duka kuma bu za mu inkarinsa ba gaba ɗaya mai zami al'imam ibn al-qayyim sai ce wala budda fihi min tafsiri ya ce to to dole ne a zo a rabi a ce in ka ce kaza kaza ce nufi to wannan a ma'anar ya dace da addini in ka ce kaza kuma kaza kake nufi a ma'anar ya saba wa addini amma bai kai ka ga kafirci ba amma dai bata kai in kuma ka ce kaza kana nufin kaza to wannan kafirci kai tsantsa Shi shine wala budda fihi mina tafsili yace to dole ne mu yi bayani mu faɗaɗa bayani a cikinsa dalla-dalla wa bayani sahihihi min ma'alulihi mu yi bayanin didansa da rashin didansa? mu ce wannan yana da illa wannan kuma lafiyayye ne wa wasilatihi min gayatihi sai kuma mu yi bayanin wasilar hanyar da yake da yake sawa a kai zuwa gare shi da kuma inda ake kaiwa meye sai ce fana ƙulu wa billahi taufiqu wa huwa al alim sannan sai ya hau bayani kun ga anan abin da muka fitar shine cewa Allah bai yabi fana'i ba Allah bai soki fana'i ba sahabbai da manzan Allah duka ba su yabe shi ba ba su soke shi ba cikin wannan ma'anar da sufaye suke nuni zuwa gare shi kuma sufaye na farko-farko ma in ji al'imam ibn al-qayyim ya ce ba su ma ambace shi ba kai ba su sa shi ya zamanto wani gaya ko wani matsayi ba kuma su wa'annan na farko-farkon sufayen sun fi sufayen yanzu wa'anda suka biyo su cancanta ga dukkanin wani cika idan abin yabo ne su ne za su fara yi idan cika ne su ne za su fara yi kuma sun fi kowa riga riganye tsere zuwa ga gaya a bayyabu kaga sai ce to dole ne a yi tafsili a ce in ka ce kaza kana nufin kaza to daidai ka faɗi in ka ce kaza kana ba ba daidai ba ne in ka ce kaza kaza kafirci ne ma wannan zai baka mawqifin ahalis sunna game da wannan fana'i ba shi yasa nace ibnu taimiyya bai taɓa yin fana'i ba kuma shi ba shi ya ƙirƙiro wani fana'i ba ku ne kuka ƙirƙiro? shi kawai adalci ya je yi muku kuke kokarin ku ja shi cikin rami adalci ya je yi muku saboda insafi na ahalis sunna sai kuke ƙoƙari kuma ku tura shi da Allah ku riƙe mun wannan dan ne gaɓar karatunmu inda alimam ibn al-qayyim ke cewa wala zakarahu mashayikhu at-tariq mutaqaddimuna yace shi fa fana'in nan fa shehunai na ɗariƙa na sufanci waɗanda suka gabata fa basu ambace shi ba wala ja'aluhu ghayatan basu sa shi ya zamanto wani gaya ba shehu ibrahim ku sun sa su shehu tijjani sun sa wala maqaman ba su sa shi ya zamanto wani matsayi ba ma amma su shehu ibrahim sun sa shi ya zamanto wani matsayi shine ma wusuli shine kuma arru'yatu ganin Allah eh kamar yadda yake faɗi cikin littafin kashiful albasi ko kashiful ilbasi an fayyadatul khatimi abil abbas ya ce fasulun fi anna ƙaular muridi alfani fi hali sukurihi wa ghaibatihi ra'aitu Allah wa ma ra'aitu illa Allah yace fasali cikin bayanin muridi alfani wanda ya fana'i yayi husuli ya samu fatahi Allah ya zuba masa sirri shine alfani wanda ya fana'i fi hali sukurihi a halin mayansa don in kai fana'i kana shiga wani maye wanda a lokacin ba ka da hankali wanda a lokacin ba kai kake magana ba Allah ne ke magana a harshenka in zagi kai ma a wannan lokacin to Allah ne ya yi zagin ba kai kai ba in zina ma kai a yanayin wannan fana'in to wai ya layi to ba kai kai wannan zinar ba saboda kai yanzu ai kai ka kare ba kai la wujuda laka inna ma ya kunu wujudul haƙƙi fakat kawai samuwar Allah ce ta saura a wannan yanayi suka ce kuma shi wani matsayi ne gaya ne ma kaiwa ake amma wayancan sufaye na farko in ji al'imami ibn al ya ce wala ja'aluhu gayatan wala maqaman ba sanya fana'i ya zamanto gaya wani makura abin nema ba inda kake so ka kai wani maƙasad munufa a ce shi kake so ka kai nan wajen wala makaman ba su sa shi zamanto wani matsayi ba amma su shewu tijjani da shewu ibrahim duk sun sa shi zamanto matsayi kamar yadda shewu ibrahim ke faɗi a cikin jawahirar rasa'il juzi'i na biyu shafi na sittin daidai yake cewa wa'iza hasalal fana'u arafal abdu Allah shay'a illa Allah tabaraka wa ta'ala fa hunaka tauhidul khalis alladhi huwa matlabur rijali kaga alladhi huwa matlabur rijali yace wa idha hasala al-fana'u idan fana'i ya samu arafal abdu sai bawa ya sani inji shehu ibrahim me zai sani Allah shay'a illa Allah ba komai sai Allah ka san ma komai a wannan yanayin sai Allah kawai Allah ne ya saura sai ce faunaka tauhidul khalisu to wai a wannan lokaci a wannan yanayi a wannan gurin yadda kowa zai kare sai Allah ne kawai yace to shine tsantsar tauhidi ce sai ce allazi huwa matulabun rijali wanda shine abin neman sufaye shine matsalab nasu amma al-imam ibn al-qayyim yace shewune na farko farko ya ce wala gayatan ba su sa shi ya zamanto ne gaya ba su ba sa sa mutum a ɗaki su ba shi wani abu har sai ya yi wusuli ya zagi Allah a ce wannan ya kai wani matsayi kenan har ya fita hayyacinsa yana cin mutuncin Allah yana faɗin abin da ya ga dama a ce sirri ne a ce shi yanzu ya tabbatar da ko shi waye arifi ne su ba sa haka shine wala ja'aluhu ghayatan wala maqaman wannan shine karatun mu amma su wa'ancan su shehu tijani sun sa shi ghaya shi wannan fana'in sun sa shi zaman to maqaman to kaga daga nan zaka gane bambancin su ibn al-qayyim da su ibn taymiya da su shehu tijani da shehu ibrahim su sun sa wannan fana'in shine ma husuli kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi a cikin kashiful ilbasa an faidatul khatimi abul abbasi ya ce shi wannan fana'in waɗansu sufayen sun abbara shi da husuli suna kiransa husuli waɗansu kuma suna kiransa arru'yatu waɗansu kuma suna ce masa alfana'u ya ce waɗansu kuma suna ce masa aljam'u sai ya kawo wannan baitun Ibaratu ibaratuna shatta wa ma'ana kawahidun wa kullun ila zakal kamali yushiru haka kuma kaga a nan sai ya ambace shi da shi ne fatayi wannan fana'in kaga cikin asurul akbar kenan kaga sai ya sa shi ya ce shi ne dai usuli shi ne kuma jazbu shi ne jazba ma kaga inda yake cewa fasulun kaga fasulun fasali yace fi jazbiha yace wal jazbu shi jazbu huwal wusulu shine husuli wal fana'u kaga shine dai fana'i wal fathu shine dai fathu fatayi ne ma wato Allah ne yake bude ma saboda matsayi ne amma al-imam ibn al-qayyim yace shehune na 'yan farko farko yace wala zakaru yace wala zakarahu mashayikhu tariqil mutaqaddimuna wala ja'aluhu ghayatan wala maqaman sabanin su shehu ibrahim kenan shi yasa al-imam ibn taymiya Allah yayi masa ra'ama shi ma da yazo yayi wata ishara latifa zuwa ga cewa fana'in nan fa ba namu bane mu musu ibn taymiya kamar yadda shi ma al'imam ibn al-qayyim ya ce ba na Allah ba ne ba na manzan Allah ba ne ba na sahabbai ba ne waɗansu ne kai suka zo daga baya suka kawo shi na farko ma ba su kawo shi ba ba su ambace shi ba ba su sa shi ya zamanto wani gaya ko wani matsayi ba ya ce tare da cewa sun fi kowa cika sun fi kowa rigaya ga wata gaya a bayyabu sannan ya ci gaba da bayaninsa to aka ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa mu fita mu je shi ma yayi ishara zuwa ga wannan fana'in cewa fa wannan fana'in fa ba namu bane na wa'insu ne wa'inda ake kiransu sufaye su ne suka kawo shi shi kawai abin da ya je yi musu adalci waɗansu jahilai suke ƙoƙarin jansa ciki amma su shehu tijjani sun gano baya ciki su kamar yadda muka nuna su shehu tijjani sun gano baya ciki to cikin majmu'ul fatawa nan yanzu mun dawo majmu'ul fatawa ne yan uwa shekul islam ibn taimiyya in ka duba cikin juz'i na goma shi kuma majmu'ul fatawa shekul islam ibn taimiyya juz'i na goma shafi na 337 shafi na ɗari da 337 tsaya ka ji abin da ibnu taimiyya ke faɗi dangane da shi wannan fana'in ka gane cewa ba namu ba ne ƙarya kuke gashi gashi abin da yake faɗi dangane da shi wannan fana'in shekul islam ibn taimiyya gashi zai faɗi cikin majmu'ul fatawa yadda ne bayani cikin shafi juz'i na goma shafi na 337 Yace ce faslun ya ce fasali ya ce alfana'ul ladhi yujadu fi kalami sufiyati yufassaru bi salasati umuri wannan gaba inda kai ba da kiki bane ka san ba nasa bane naku ne kuka kawo kuma kuka sa masa waɗansu abubuwa wanda shaunan farko ma ba su sa ba Yace ce alfana'ul ladhi yujadu ya ce wannan fana'in nan da ake samunsa fi kalami kum ibn taimiyya a'a fi kalami sufiyati kaji cikin zancen sufaye ai da sai ce fi kalamina ya ce cikin zancen mu amma sai ce fi kalami sufiyati cikin zancen sufaye yufassaru bi salasati umurin ya ce ana fassara shi da ma'anoni da abubuwa guda uku ana fassara shi da al'amura guda uku sai ya ce ahaduha fana'ul qalbi an iradati ma siwar rabbi har dai zuwa ƙarshe kaga na farko kenan to daga nan mu'alli shari za ka gano fana'in fa yanda al'imam ibn al-qayyim ya bayani Allah bai yabe shi ba bai soke shi ba manzan Allah bai yabe shi ba bai soke shi ba sa'an nan shehunai na farko-farko ma sahabbai da shehunai wayanda suka zo su sufaye na farko-farkon ma ya yi bayani ya ce kwata-kwata ma ba su ambace shi ba kai ba su ma sa shi ya zamanto wani gaya ko wani matsayi ba fa amma duk su shehu tijjani sun sa shi to hakan ma nan ya nuna cewa ko fana'in na suwaye dan gashi cikin majmu'ul fatawa yadda ne bayani juz'i na goma shafi na 337 ibn taymiya ce alfana'u alladhi yujadu fi kalami sufiyati yufassaru bi salasati umuri yace alfana'u fana'i alladhi yujadu wannan da ake samu a ina a zancen ku ibn taymiya fi kalami sufiyati cikin zancen sufaye cikin zancen suwa sufaye ko kuwa kawo shi ya je muku adalci kuke nema ku ja shi rami ku ja shi ciki a cikin zancen ku ne ake samun sa fi kalami sufiyati sai ce yi fassaru ana fassara shi ne bi salasatu umurin da al'amura guda uku kaga daga nan zai ƙara fito ma da abin inda al'imam ibn al ya bayani taimiyya ya yi bayani gabar karatun kamar yadda na ce bambancin abin da ibn taimiyya ke magana bambancin abin da su shehu tijjani suke kai da su shehu ibrahim bambancin abin da ibnu taimiyya ke faɗi da na su shehu ibrahim da na su shehu tijjani kamar yadda shehu tijjani ya bayani ibnu taimiyya baya tare da su shine wannan fana'in ibn taimiya bai sa shi ya zamanto gaya ba ma na ƙasu ne ɗayan ma kenan ɗayan kuma kafirci ne zandaka ne ɗayan ilhadi ne ɗayan na su shehu ibrahim ɗin na su shehu tijjanin a ma'aunin ibn taimiya a mahangarsa sannan shehu ne na farko wanda yake kuskuren ne a wajen ibn taimiya da ibn al ba su sa shi ya zamanto gaya ba ba su sa shi ya zamanto makaman ba wani matsayi da in ka kai har ana ma so ma ka kai shine ma husuli za ka yi husuli shine dai fana'i shine wannan fatku da za a yi ma su wannan shune na farko su faye irin su fudail bin iyad <coughs> <coughs> irin su irin su ibrahim bin adham irin su abu suleiman addarani irin su ma'arufin kirahi duk gaba ɗaya ire-iren su ibn taimiyya yake magana a kansu ba su sa shi zamanto wani matsayi ba da za ka kai amma shehu ibrahim ya ce tauhidi ne ma ya ce wai za hasalar fana'u a rafal abdu Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala faunaka tauhidul khalisu Kadifa. at-tauhidin ma khalis yace kuma allazi huwa matlabur rijali yace kai fa shine mu nema mu sufaye kaga shawunan farko ba sa neman sa to kaga daga nan ma zaka gane cikin wannan magana ta ibnu taymiya cewarsa alfana'u alladhi yujadu fi kalami sufiyati yufassaru bi salasati umuri shine ma'allin shayi to sai mu koma kashe-kashensa ibn taimiyya da ya bayanin cewa wanda ake samu cikin zancen sufaye wannan fana'in ya kasa shi kashi uku ibn taimiyya ya kasa shi kashi uku ya kasa shi kashi nawa kashi uku to nan za mu je a nan ne zan ɗan yi ishara zuwa ga wannan jahilin na prof ibrahim makari wanda kwanaki ya je jahilci a tiktok na je biya masa karatu ya zama mahaukaci zan ɗan yi ishara in yi masa nuni to kaga ibn taimiyya ya yi bayaninsa sai ya kasa shi kashi uku kamar yadda yake cikin littafin al'ubudiyya ya kasa shi kashi nawa kashi uku akan a cikin majmu'ul fatawa gashi na buɗo juz'i na biyu shafi na ɗari uku da goma sha uku ibn taimiyya ya ce wal salasatu a ƙasamin kaga wajen ya ce fana'i kaso uku ne kaga mun yi ishara mun yi bayanin cewa asali Allah bai yabe shi ba bai zarge shi ba asali waɗansu ne daga sufaye suka zo suka kawo shi suka sa shi wani ma matsayi ne shine gaya shi yasa sai kuma ya ce to tsayaye bayaninsa kuma shine adalci to nan sai ya ce wal fana'u salasatu a aqsamin ya ce fana'i fa kaso uku ne ibn taymiya ce fana'un an wujudi siwa akwai fana'i barin samuwa wani Allah wanda shi ne shehu Ibrahim ke magana cewa wa iza hasalal fana'u arafal abdu Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala ya je gaba ya ce haka shehu tijjani ya faɗi yace a shehu tijani ƙulu kama fi jawahir maani inji shehu ibrahim cikin jawahir rasail juz'i na bi shafi na sittin ya kawo maganar shehu tijani shehu tijani yace wa haqiqatu tauhidi la tudraku bi annaka ma dumta ƙulu mawjudun wallahu mawjudun fa thamma isnani aina tauhid Shehu Tijjani ce ba a riskar hakikanin tauhidi saboda li'annaka ma dumta ta ƙulu maujudun wallahu maujudun saboda mutukar kana cewa akwai wani samamme sa'annan kuma akwai Allah ma samamme ne sai ce fasamma a wannan lokacin da kake cewa akwai Allah akwai wani Allah ne. ai abubuwa guda biyu kenan Shehu Tijjani ce aina tauhid ina tauhidi matuƙar zaka ce abu guda biyu ne dole sai ka ce abu guda ɗaya ne Allah ne kawai ba kuma ka gane Allah ne kawai sai a yanayin wannan fana'in shine lokacin da kowa ya ƙare Allah da illallah babu wani samamme sai Allah Tunan nan ibn ya ce daga cikin aksamul fana ɗin akwai fana'un an wujudu siwa akwai fana'un an wujudu siwa fana'i gabarin wani Allah ba komai sai Allah Ka yi fana'i ya zamanto babu komai sai Allah akwai wannan fana'in wa fana'un an shuhudi siwa akwai kuma fana'in da za kai gabarin shuhudin wani Allah ba a haƙiƙa ba a idanka kana shuhudin babu wani sai Allah sannan kuma akwai wa fana'un an ibadatu siwa ai ce akwai fana'i kuma gabarin bautata wani Allah gabarin bautar wani Allah sai ibn taimiyya ya ce fal'awwal irin na su shehu tijjani kenan da su shehu ibrahim sai ce fal'awwal na farko huwa fana wa ahalil wahdati almalahidati ai ya ce fana'i na farko alfana an wujudu siwa din ya ce huwa fana'u ahalil wahdati almalahidati ya ce shi ne fana'i na 'yan komai allah malahida mulhidai sai ce kama fassaro bihi kalamar hallaj kamar yanda suka fassara zancen hallaji da shi wa huwa shine an yuj'ala al-wujudu wujudan wahidan ko wa huwa an wujuda wujudan wahidan shine bawa ya sanya samuwa ta zamanto samuwa ɗaya kawai wanda a yanayin tauhidi ne ake samun wannan haka shehu ibrahim ya ce wallahi haka ya ce a ya ce shi ne ma tauhidi na waɗanda suka yi husuli gashi aka ya ce cikin firiya da tafsir ba zagi amma akwai dukan karatu zan nuna wajen kaga dai Ibn taimiyya ya yi bayani ya ce kaga akwai akwai fana'un an wujudu siwa ko wannan fana'in da ka gan shi sannan kuma nan ya ce fal'awwal wanda shi ne dai na farko ɗin alfanawa an wujudu siwa ya ce huwa fanawa ahalil wahdatil malahidati ne fana'i na 'yan kowa Allah mulhidai ya ce kama fassaro bihi kalamal hallaj kamar yadda suka fassara zancen hallaju da shi wannan fana'in ya ce wa huwa an ya wujuda wujudan wahidan shine bawa ya sanya samuwa ya zamanto samuwa guda ɗaya wannan fana'in idan aka yi shine ake cewa Allah da illallah la da illallah babu wani samamme in ba Allah ba to shehu Ibrahim ya tabbatar da wannan gashi fi riyadit tafsir ku yi haƙuri in nuna muku karatu ake dalla-dalla ba cin mutunci amma akwai tsabga. ba zagin kowa amma akwai tsabga babu cin mutuncin kowa zan buɗe na karanto amma akwai tsabga gashi cikin firiya da tafsir gashi cikin firiya da tafsir na shehu ibrahim ka gani ko cikin juzi'i na farko ka gani ko to tsaya ka ga wannan fana'ik da in ka yi shi za ka ringa cewa babu komai sai allah wanda kuma tauhidi ne can inda yace faunaka Tauhidil tauhidul khalis allazi huwa matlabur rijal in ka duba cikin juzi'i na farko shafi na 221 nan shehu ibrahim ke cewa at-tauhidu ala salasi maratib yace tauhidi fa yana bisa matakai uku yace lahu qishrun wala lubbun wal lubbu lahu lubbin aidan shehu ibrahim ya ce cikin wannan littafin gashi ka gan shi cikin firiyadin tafsir cikin firiyadin tafsir juz'i na ɗaya ka gani shafi na nawa na ce saboda ina so ne ka koma ka gani shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya gashi inda shehu ibrahim ke cewa at-tauhidu kaga dan a gani tartare ce at-tauhidu ala salasi maratib yace tauhidi fa yana kan matakai guda uku inji shehu ibrahim yace lahu kishirin yana da bawo wannan fa shi tauhidin walahu lubbun yana da lubb dan ciki kwaya yace wal lubbu shi wannan kwayan dan cikin nan ba bawon ba lahu lubbun aidan shi ma dai yana da wani ƙwaya a ciki ɗin sai ya ce shi ne lubbun lubbi wato ƙwaya-ƙwaya a ciki yake akwai ɓawo akwai ƙwaya akwai ɗan ciki sai ya ce huwa inda shi ibrahim ya ce shi ne ya ce huwa zaitun shi ne zaitun ɗin nan allazi ya khuruju minan lubbi wannan da yake fitowa daga cikin ƙwayan nan sai ce tauhidul amma akwai tauhidi na 'yan gama gari mu kenan shine la ilaha illallah kaji fa wai la ilaha illallah shine tauhidul amma tauhidin gama gari shine la ilaha illallah yace la ilaha yace la ilaha illahuwa la ilaha illahuwa kuma ya ce li'annahum saboda su na anil haqqi tabaraka wa ta'ala su ɗin babu su sun ɓuya na wato babu su sun faku anil haqqi tabaraka wa ta'ala sun faku gabarin Allah subhanahu wa ta'ala su ɗin babu su ɗin sai ce wa tauhidul khasa akwai tauhidul khasa keɓantattu shine mai la ilaha illa anta shine la sai ce li'annahum saboda su ɗin hadiruna ai halattattu ne sun halattu hadiruna ma'allahi tabaraka wa ta'ala su ɗin ai suna nan tare da Allah sun halatto ya ce haza huwa lubbu wannan shine lubbu ɗin shi ya sa suke la ilaha illa anta in suka ganka suka ce kai ne Allah to suna ganin Allah ne tattare da kai kai ɗin ba kai suke gani ba sannan ya ce wa tauhidu khasatil khasa akwai tauhidi na keɓantattun keɓantattu ya ce an ya funu an anfusim ya ce si fana'i kaga fana'in ko Sifana'i gabarin kawukansu ya ce maɗu tauhida minal muwahad sai su ringa jin tauhidi daga Allah abin kaɗaitawar. shi yanzu Allah ɗin shi yake kaɗaita kansa ka ji zakir yana anal haƙƙu, to ba shi yake yi ba Allah ne yake faɗi almuwahad ɗin Allah shi ke faɗi shine la ilaha illa ana yace hadha lam takallam kaji yace wannan mai cewa la ila ana din fa shi fa bai fayi magana ba fa kakkazaci shi ya yi magana Ya ce yace ma kharaja tauhidu minu tauhidin daga shi kawai ya fito amma shi bai yi magana ba daga shi kawai ya fito Allah ne ya yi magana kaga sai ya ce me na taqal haqqu ala lisanihi Allah ne ya yi magana akan harshensa sa mun yi wannan karatun ibn timiya ce duk wanda ya ce Allah ya yi magana akan harshen halladi kafiri ne bittifaqil musulmi na mun yi wannan cikin majmu'ul fatawa Tunan ma shehu ibrahim ya ce na taqal haqqu ala lisanihi Allah ne ya yi magana akan harshensa shi wanda ya ce shi Allah ne kama na taƙa ala lisani shajarati fi haƙƙin musa kamar yanda wai Allah ya yi magana a harshen bishiya cikin haƙƙin annabi musa Musa a ta shajaratan ina jin haka ne shafi na gaba shafi na 222 kenan muka buɗe gashi daga nan na farko Shehu Ibrahim ya ce Musa a ta shajaratan wai annabi Musa ya zo wa wata bishiya ne faƙalat sai wannan bishiyar ta ce inni an Allahu kaji ba bishiyar ce wai ta ce inni an Allahu bishiyar ta ce lallai ni ni ce Allah sai ce in kana alhaqu yantiqu ala lisani shajaratin in dai Allah zai yi magana a harshen bishiya fa an yantiqa ala lisani bani adama aula kaji fa waito ai yayi magana a harshen mutum ma shi yafi fi a harshen ɗan adam in dai Allah zai yi magana a harshen bishiya to yayi a harshen ɗan adam ma ai aula shi ya fi. fama buniya ala batilin fahuwa batilun ina ne ma Allah yi magana a harshen bushiya ballantana yi kiyasi a kai Kai ka taɓa ganin kiyasin da za a yi babu asulu ai ka fara tabbatar da asulu shine Allah ya yi magana a harshen bishiya ma farko kenan ballantana ka kawo fardu ka afka a kansa ka yaba a kansa ka sa shi a kansa ka tabbatar da asulu ma shi kansa asulu ma ghairu musallamin ballantana ka yi ƙiyasi a kai shine in kana al'aqu yantiku. ala lisani shadaratin fa an yantiqa ala lisani bani adama aula sannan sai ya ci gaba da bayani ce wa ma'ana la ilaha illallah shehu ibrahim ya ce ma'anar la ilaha illallah inda al'amma a wajen gama gari mu kenan la da bi siwallahi kaji wai a wajen mu shine babu abin bauta da gaskiya in ba Allah ba a wajen mu kenan mu gama gari la ilaha illallah Ya ce wa ma'ana la ilaha illallah indal muridina ya ce ma'anar la ilaha a wajen muridai la maqsuda bi haqqin babu abin nufata da gaskiya in ba Allah ba sai ce li'annahum qasadul hadarata saboda su sun nufaci halara halara yace iza sadaku in suka yi gaskiya fi annahum lam yaqsuduna ghayra al hadarati cewa su ba su nufaci komai ba in ba halarar ba sai ce fahim su la da inda hum illallah babu abin nufi a wadansu in ba Allah ba ga tauhidi shine muhallin shahid na 'yan ƙwalƙolin ya ce wa tauhidul wasili na kaji ko wayanda suka yi wusuli suka ga Allah kenan suka samu fatahi ya ce wa tauhidul wasili na tauhidin wayanda suka yi wusuli ma'ana la ilaha illallahu indahum ma'anan la ilaha illallahu a wajensu la maujuda bi haƙƙin siwallahi kaji la maujuda bi haƙƙin siwallahi babu wani samamme da gaskiya in ba Allah ba in ba Allah ba shine fana'un da ibnu taymiya ke magana anan shine fana'un an wujudi siwa ka gan shi a nan cikin majmu'ul fatawa shine fana'in da in ka zo za ka ce ai babu wani saman mai in ba Allah ba saboda an shafa komai an gama da komai kai nan kayi fana'i ga fana'in da Ibn taimiya ke magana ko Ka ga gashi nan shine fana'un an wujudi siwa idan suka kai suka yi wannan fana'in suka yi wusuli za su ce la da illallah kamar yadda shehu ibrahim ya yi magana ya ce aka za su ringa cewa kuma shi shine tauhidul wasilina kaga kaga yace ma'ana la ilaha illallah wa indahum la mawjuda bi aqin si wallahi yace fahum yaquluna kai su suna cewa ma la illallah kaga la sannan ya ce kada alima kullu unasin masharabahum kaji ba suna cewa la illallah babu komai sai Allah saboda me suna wannan fana'in fana'un an wujudu siwa wanda ibn taimiyya ya ce wannan fana'in da shi suka fassara zancen hallaj shine da yazo sai ya ce fal'awwal cikin majmu'ul fatawa fa nake nunawa a juz'i na biyu shafi na 313 shi ne ke ta fal'awwal shi wancan dai fana'un dinnan an wujudu siwa wanda shehu ibrahim yanzu muka nuna a yace shi ne tauhidul wasili na ɗin ya ce to wannan fana'in huwa fana'u ahalil wahadatil malahidati ya ce wannan fana'in shi ne fana'i na 'yan kowa Allah mulhidai ya ce kama fassaro bihi kalam al kamar yadda suka fassara zancen hallaji da shi wa huwa an yaj'ala al-wujuda wujudan wahidan shine su sa samuwa ya zamanto daya kaga shi yasa shehu Ibrahim anan yace shine tauhidul wasilina ma'anan la ilaha illallah a wajen su la mawjuda bi haqqin siwallahi saboda komai ya kare a yayin fana'i can kuma ya faɗi cikin jawahirin rasail wa idza hasala fana'u arafa al-abdu Allah shi'a illa Allah tabaraka wa ta'ala sai bawa ya san ba komai sai Allah kai yace fa hunaka tauhidul khalis kai shine tauhidin matsantsa alladhi huwa matlabur rijali wanda shine abin neman sufaye to kaga wannan kashe-kashen fana'in guda uku ne ibnu taymiya yayi an gane guda uku ne ibn taimiyya yi akwai fana'un an wujudu siwa kaga akwai fana'un an wujudu siwa akwai fana'un an shuhudi siwa akwai fana'un an ibadati siwa to kaga haka ya kasa shi kashi uku wanda tun a farkon karatun mun yi bayani shi wannan fana'in na farko fana'un an wujudu siwa shine nasu shehu ibrahim wanda mun tabbatar shi yasa shehu tijani ce shi ibnu taimiya fa inkari yake musu kaga shine yace fal huwa fana'u ahalil al wahadati mala'idati kama fassaru bihi kalam al hallaj shine wa huwa an yaj'ala al wujuda wujudan wahidan ba kowa sai Allah to wannan babu kowa sai Allah ɗin a ne suke cewa da Allah da bawa duk ɗaya ne shi yasa suke cewa dukkanin wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautatawa kamar in ma ƙara komawa cikin majmu'ul fatawa za ku ga inda suka faɗi suka ce duk wanda ya bautata wa gunki fa Allah ya bautata wa cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyun cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyu cikin majmu'ul fatawa cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyu shafi na ɗari uku shafi na ɗari uku da sittin da biyu shafi na 362 wala aka suka ce suka ce ai da Allah da abun bauta duk ɗaya ne haka suka ce suka ce da Allah da abin halitta suka ce wallahi duk ɗaya ne na'am eh wallahi ina yin karatu ne yanzu ma na Abuja kamar yadda muka bayani afwan wannan fara'in shine na 'yan kowa Allah cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyu shafi na ɗari uku shafi na ɗari uku da sittin da biyu an tambayi shekul islam ibn taimiyya dangane da irin littafin da su shehu tijjani suke bi na fususul hikam da irin su alfutuhatul makkiya gashi aka ce wasu ila an tambayi ibn taimiyya aka ce masa mata ƙulu sadatul ulama a immatuddini dini wa hudatul musulmina radiyallahu anhu ajma'ina fil kalamin ladhi tadammanahu kitabu fususul hikam wa ma shakalahu aka yi wa ibn taimiyya tambaya aka ce menene zance na shugabannin malima suke faɗi dangane da abin da littafin fususul ikami ya ƙunsa wa ma shakalahu da abin da ya kama da shi minal kalami zahiri fi itiqadi ƙa'ilihi na daga zance na zahiri cikin aƙidar wanda yake wannan maganar yana faɗi za ka gane aƙidarsa yake cewa annan rabba wal abda shay'un wa'idun laisa bainahuma farkun. yake cewa da arrabu da al'abdu duk abu ɗaya ne waye yake faɗi ma'abocin wannan littafin da ire-irensa irin su shehu tijjani ma'abocin littafin fususul ikam aka yi wa Ibn taimiyya tambaya kai suka ce kai laisa baina huma farkun babu bambanci tsakanin arrabu da al'abdu fa da abu ɗaya ne Wa'anna ma samma gairun kai babu wani abu ma babu ma fa wani Allah ba fa kama ƙala fi shi'irihi kamar yadda yake faɗi cikin waƙensa ana wa huwa wa'idun ma ma'ana shay'un kaji dan Allah ku duba inda ibn arabi ke cewa ana wa huwa ni da Allah wahidun abu ɗaya ne wai shi da Allah abu ɗaya ne ma ma'ana shay'un babu wani abu tare da mu haka kuma duk su shehu tijjani suke faɗi babu wani Allah fa ba wani Allah idan suka ce ba wani Allah in ka ce to kuna nufin komai Allah ne sai waɗansu jahilai su ce a ai ba ma nufin komai Allah ne amma ba komai sai Allah ba komai ai sai Allah waɗansu kuma su ce a'a muna nufin komai Allah ɗin ne kai ma Allah ne shi ma Allah ne Wa'ansu masu ɗan wayo sai su ce a ai ba mu ayyana ba ai muna cewa babu komai ai ba komai ɗin ma kai ma ai babu ɗin ba komai sai Allah to haka ibn arabi ke faɗi ya ce ana wa huwa wahidun ma ma'ana shaikun. ya ce ni da shi fa ɗaya ne fa duk abu ɗaya ne ni da shi babu wani abu tare da mu aka yi wa ibn taimiyya tambaya to kaga wannan irin aƙida su kenan kuma suka ce ba ta tabbata sai a yayin fana'i ya tabbata sai a yayin fana'i a gurguje saboda zan bude zan buɗe wannan a gurguje wani littafi na ɗan nuna na yi ishara dangane da karatun da na taɓa biya wa jahilin pro wallahi jahilai ne kuma ba ɗara ɗariƙa ta haifa zai zo gaba na ya ce ba jahilai ba ne wallahi jahilai ne zancen fana'i na shekul islam ibn taimiyya kamar yadda muka yi muku bayani tun a farkon karatunmu asali lafazin fana'i ibn taimiyya bai yi shi ba kuma bai zo da shi ba su waye suka zo da shi sufaye to mutum ya zo da wani abu wanda Allah bai zo da shi ba manzan Allah bai zo da shi ba shi ya zo da shi to sai a masa adalci sai a duba ma'anar abin da yake faɗi haka kuma ibn taimiyya ya yi musu ya musu adalci sai ya kasa shi kashi uku sai ya kasa shi kashi uku ibn taimiyya ya ce kashi biyu ba daidai ba ne ya ce kashi ɗaya shi ne daidai a ma'anar shi ma daidai nan na taɓa ritsa wani jahili daga cikin jahilan prop ibrahim makari na ce masa ibn taimiyya abin da yake nufi ko abin da ya faɗi a nan fana'in nan kashi uku ne kashi biyu kuskure ne ɗaya ma ya ce kafirci ne ɗaya ya ce kuma ba daidai ba ne ɓata ne jahilin nan ya tage ya ce ai sam wai ibn taimiyya ya tabbatar da kashi biyu ne wai ya kora ɗaya na ce ba haka ba ne jahilin nan yi min taurin kai saboda daman jahili ne jahili baya fahimta na ce ba aka bane ya dage haka ne daga ƙarshe dai ya gudu suka yi bulokin ɗina zan sa muku yadda ta kaya to akwai ɗaya daga cikin manya-manyan maluma shine muhammad abu zahara wanda ya yi littafi akan ibn taimiyya ibn taimiyya hayatuhu wa asruhu akan ibn taimiyya yayi wannan littafin zan nuna muku inda ya faɗi wannan maganar nima da na faɗi da yake shi malami ne ba jahili ba ai ya gane abin da ibn taimiyya ke nufi ko za mu fara sa muku ku gane wajen kuma ku ga wajen kun gan shi littafi ne na al'imam abu zahara littafi ne na al'imam abu zahara gashi ka gan shi ka gan shi ibn taimiyya ka gan shi muhammad ka ga muhammad abu zahara He littafi a kan shekul islam ibn taimiyya ka ga littafin na tarfa jahilin na ce ba haka bane abin da kake faɗi cewa ibn taimiyya ya kasa fana'i gida uku ya tabbatar da biyu ya kora ɗaya na ce a'a ba haka bane ɗaya ma ya ce in a ma'anar abin da ake nufi shine fana'i ya ce to ko ba a ambace shi fana'i ba wannan saboda shi ne ma Allah ya turo annabawa ya saukar da littattafai shine ka ji ba baka tawa kowa sai Allah ka yi fana'i gabarin bautar wani Allah ka yi fana'i gabarin tsoron wani Allah ka yi fana'i gabarin soyayyar wani Allah kawai san Allah kake ce to wannan an ambace shi fana'i ko ba ambace shi fana'i ba ma to ma'anarsa kaza ne ce biyun kuma bai tabbatar da su ba jahilin nan yamin taurin kai ya tara jahilai ya sa suka yi bulokin ɗina wanda zan nuna masa abin da nake faɗi gurin Muhammad Abu Zahara shi dai malami ne kuto shi zai faɗi abin da na faɗi cikin wannan littafi Ibn taimiyya kaga in ka duba cikin shafi na nawa ka duba cikin shafi na 337 kaga ko to tsaya jaye ne na prof in nuna ma abin da na faɗi in nuna ma abin da na faɗi daga nan kaga yace wa qad qassama al-fana'a yana magana ne akan ibnu taymiya yace wa qad qassama al-fana'a haqiqa ya raba fana'i ila salasati aqsamin zuwa kaso uku isnani kaji ko ka duba da kyau jahili ko kai makawo ne isnani yace guda biyu ghairu mahmudaini ba ababen yabo ba ne gairu mahamudaini jahili da kiki ka gani ko ya ce wa wahidun min ha mahamudun wa wa'idun min ha mahamudun ɗaya daga cikinsu kuma abin yabo ne ɗaya kaga ya ce isinani gairu ne biyun ba ababen yabo ba ne amma da yake jahili ne kai ka zo kacewa ya tabbatar da biyu wa yake faɗin wannan shine Muhammad Abu Zahara a cikin wani littafi Ibn kan ibnu Ibn ya yi littafin shi ya sa muka ce jahilai ne ku ba kwa ganewa kuke mana taurin kai idan kana jin haushi na ce maka jahili ko ma kai karatu wala ba ka ganewa wallahi shi ya sa in muka ritsa ka sai ka zama mahaukaci in muka ritsa ka sai ka rikice ka zama wawa ka ƙi ka tsaya a yi magana ka tara jahilai ka ne musu ƙarya to gashi muhammad abu zahara cikin wannan littafin nasa ya tabbatar da abin da nake gaya ma ina ka tsaya in biya ma kana zama mahaukaci ka ƙi ka tsaya ka rikice saboda ka ga mala'ika ko? ga abin to da yake faɗi cikin wannan littafi shafi na 337 yana magana a kan ibnu taimiyya ya ce ƙasamal fana fana'a kaga ƙasamal fana fana'a haƙiƙa ya raba fana'i ila salasati a ƙasamin zuwa kaso uku shi ibnu taimiyya isnani guda biyu ghairu mahamudaini ba ababen yabo ba ne kaga wajen ko ghairu mahamudaini ba ababen yabo ba ne guda nawa guda biyu wa wa'idun minha guda ɗaya daga cikinsu su kashe-kashen na fana'in mahamudun guda ɗaya ne abin yabo wai kace ya tabbatar da biyu ya kora ɗaya sai ya ce wa adihiyar aksamus talasa ya ce waɗannan su ne kashe-kashen guda uku sai ce al'awwal ya ce alƙismul awwal kaso na farko ya ce wahuwal fana'ul mahamud ya ce wahuwal mahamudu ko afuwan ya ce wahuwal Mahmudu shine abin yabo ya ce alfana'uddini a shar'i ya ce shine fana'i na addini na shari'a ya ce alladhi a bihi rusulu wanda manzanni suka zo da shi wa unzilat bihi kutubu aka saukar da littafi saboda shi littattafai duk da suka sauka yace wa huwa an yafna amma lam ya amma lam ya'mir amma lam ya'mur bihi Allah bi fi'li ma amara Allah bihi ya ce wa huwa an yafina shi ne bawa ya ƙare an malam ya amuru bi lahu gabarin abin da Allah bai umarni da shi ba bi fi'il ma amara Allah da aikata abin da Allah ya umarni da shi Yace ce fa sai ya ƙare an ibadati gairihi bi ibadati ya ƙare gabarin bautar waninsa da bautarsa shi kawai yake bautatawa wa an ta'ati gairihi bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة سواه بمحبته ومحبة رسوله وعن خوف غيره بخوفه بحيث لا يتبع العبد هواه بغير عدى من الله وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما سيكاو آية قال تعالى ونشيني sannan ya ci gaba da bayani har izuwa kaso na biyu da na uku to dai mahallin shahid da ya ka gani ba inda ya tabbatar da shi shi yasa ina ganin za mu fara ɗaukar layi Allah ku Allah ya sa ku gane Allah ya sa ku gane za mu fara ɗaukar layi da Allah ku sa mana nombar amma ina jin yana da kyau mu sa shi wannan jahidin da ya kuji daidai da yake ba wannan ba amma mu sa jahidin nan yana da kyau mu dan sa wannan jahilin kuji shi eh wallahi na je zan biya masa karatu wallahi ya zama mahaukaci kirikiri nan kuma ga abin da zan biya masa kun gani tsaya kuma ku gani na'am <coughs> ce fa innal faraja يتي نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء أي ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين أي سنن أكوكما ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين نعم haka ne eh haka ne to ka ce to ka ce na yi kuskure na ce ya kasa bana yi gida hmm. ya ce ni daidai ne ne kuskure ka ce ba ni ne ba gashi kuma yana faɗa don kullil kamili da minal anbiya'i wal awliya'i hmm. wa dawkun lil qasidi da minal awliya'i was salihin wa hmm. dawkun lil munafiqina al na ana da farko daga cikin na annabawa da wani nau'i da biyu lil qasim da bidal al awliya wa salih waɗannan guda biyu din ba masu kyau yawa to ina ganin ka gama saboda kada in faɗi kana faɗi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 kamar yadda na gaya muku eh, wato wannan ba ƙaramin jahili ba ne wallahi jahili ne kaga dai muhammad abu zahara eh, muhammad abu zahara kaga da yake shi malami ne ya san abin da ibn taimiyya ya yi kaga ya ce ya kasa fana'i kaso uku ya ce guda biyu ba abin yabo ba ne ɗaya ne abin yabo sannan ya kawo ya yi bayani ɗaya ma cewa ya na ɓatattu ne ɗaya kuma na zindiƙai mala'ida ɗaya na ɓatattu ne haka ya ce cikin biyun kuma ya ce ɗaya na waɗanda suke zindiƙai ne mala'ida ɗayan na ƙarshe haka ya ce di ya yi bayani allah ya mu dace zan sa wannan zan sa numba kira yanzu da allah ta wasaf kawai ake kira ta wannan shine abin da muka tabbatar wato in ka duba daga cikin wannan gabar da muka fara yin magana a kai shine wato yadda za ka gane fana'in da su wa'annan suke magana a kai da kuma yadda shekul islam ibn taimiyya yake magana a kai ta ne za ka gano hanyar jirgi daban ta mota daban hanyar jirgi daban ta mota daban allah ya samu dace da aka gashi nan eh, ga numban nan nasa allah ya shirye ku gashi nan nasa numba ga nan ba nan nasa na ga ba a kira ba zan tashi wannan dai shine halka na nawa ina jira eh eh ka san da yake babu ban yi sani ba dai haka amma 'yan ɗarika alamomi suna nuna in na fito ba ɗan da ya sai ya fito kuma wallahi ba malami ba ne ni ɗalibi ne bayan kaina ba ne kuma tsayawa ne akan gaskiya in kana so kai ma eh ka samu irin wannan to tsaya akan suna kawo ta assalamu alaikum wa alaikum salam barka da dan uwa wani lafiya alhamdulillah ya gida ya ibada lafiya wa alhamdulillah ya kaya Allah alhamdulillah Masha Allah, Allah sai dai Allah ya saka muku da alkhairi malam, ba za su iya kira ba malam. Eh, akwai alama gaskiya. Gaskiya ba da su tun da saboda tun da zuma ta jira mun je su ya ta ya to barin kira in gaishe da malam. Eh, to Allah ya saka

ganin fa zan tashi ba <coughs> kamar yadda yana da kyau tsan ɗan ƙara nunawa wa ƙila waɗanda suke mabiya wancan jahilin na prop saboda su ƙara tabbatar da abin da nake faɗi ala ku je ku yi karatu in za ku yi karatu in ba haka ba sai jahili ya zo ya zauna yana jahilci ku ba kwa ganewa yana jahilci ku ba kwa ganewa kamar yadda na faɗi na ce akwai lokacin da na je na ritsa wancan jahili a tiktok shi dai yasa aka yi bulokin ɗina ya gudu wanda in dai kana so ka ga tashin hankalin ko to alkanawi ya shigo yana jin muryar alkanawi to ya rikice ya zama mahaukaci ya buga can ya faɗi can ya ta iwu ya ta kaza ya rikice ya ya tsaya a yi magana ta ilimi saboda ya san kowaye ya zo gabansa to akwai sanda yana wannan jahilcin waɗanda su ba su sanni ba shi ai ya sanni suna ganin alkanawi shi ya rike mana wuya a tiktok to yanzu ga shi yau za a yi ta ta ƙare haka ma na rubuta a comment yace yau za a yi ta ƙare sai suka ɗauko ni a zatansu yau za a gama da alkanawi muna fara magana na ce masa abin da ka faɗi kuskure ne cewa shekul islam ibn taimiyya ya kasa fana'i gida uku ya tabbatar da biyu ya kore ɗaya haka kace na ce kuskure ne na ce ya tabbatar da guda ɗaya ne ya kore biyu ya ce a'a ai na ce haka ne sai ya fara muka fara tisawa daga dami nan daga ƙarshe da suka ga cewa tabbas in suka kyale ni ni da jahilin nan zan masa tsirara a duniya sai suka yi bulokin ɗina da suka yi bulokin ɗina ya ƙarasa jahilcinsa ya gudu sai da ya kwanaki bai zo ya ci gaba ba to wannan abin da na faɗi saboda jahilai da yake tarawa kila ya yi muku amfani kuma zan ƙara haska muku dan gaba wannan littafin na muhammad ne abu zahara eh, muhammad abu zahara ya yi littafi akan ibn taimiyya hayatuhu wa a akan ibn taimiyya ya yi wannan littafi to shi ma ya faɗi ya ce ibn taimiyya ya kasa fana'i kaso uku ya ce biyu ba abin yabo ba ne ɗaya kuma daga cikinsa abin yabo ne wanda saboda ɗalibai daga cikin jahilan da yake tarawa ƙila in masu neman gaskiya ne sa gano shi ma na san ƙila ko yana laɓe yana jina ga littafin ga shi zan ƙara haskawa na karanta sannan sai mu tashi ga littafin kaga kaga muhammad abu zahara kaga ibnu taimiyya ko to a cikin shafi na 300 cikin littafin 300 kaga 300 da talatin da bakwai ga abin da nake gaya ma wanda ka yadda kaga akan ibnu taimiyya kawai yake yin magana to da ya zo nan kaga sai yake cewa walaƙadi ƙasa fana'a ya ce haƙiƙa ya kasa fana'i shi ibn taimiyya ila salasati a ƙasamin zuwa kaso ya ce isnani guda biyu ghairu mahamudai ne ba ababen yabo ba ne guda biyu kaga magana ta ta fito wa wahidun min ha guda ɗaya daga cikin kashe-kashen fana'in mahamudin abin yabo ne kaga magana ta ta fito jahilin prof kaga abin da nake gaya maku gashin malama sun gane amma da yake kai jahili ne baka gane ba gashi muhammad abu zahara yake magana ya ce wala qad qassama fana'a ila salasati aqsamin ibn taimiyya ya kasa fana'i kaso uku isnani guda biyu gairu mahmudaini ba ababen yabo bane kaga magana ta ko wa wahidun ha guda ɗaya daga cikinsu mahamudin abin yabo ne sai ce wa adhihi al-aqsamu salasa wa'annan su ne kaso guda uku zai kawo ma sai ce alƙismul awwal kaso na farko wa huwa al-mahmudu shine abin yabab yace alfana'uddini a shari Shi ne ma fana'i na addini na shari'a sai ya ce allazi ja'at bihi rusulu ce wanda manzanni suka zo da shi Ya ce wa unzilat bihi kutubu aka saukar da littattafai saboda wannan fana'in Ya yace wa huwa an Shi ne bawa ya kare yayi fana'i amma lam ya bihi Allahu gabarin abin da Allah bai umarni da shi ba bi fi'ili ma amara Allah bihi da aikata abin da Allah ya umarni da shi Ka yi fana'i Ba ka aikata abin da Allah bai umarni da shi ba me ke gabanka aikata abin da Allah ya umarni da shi Ya yace fina? sai bawa ya yi fana'i Ya ce an ibadati ghairihi bi ibadatihi gabarin bautar wani Allah da bautar Allah ita ce ke gabansa wa an ta'ati ghairihi bi ta'atihi yayi fana'i gabarin da'a na wani Allah da da'ar Allah wa ta'ati rasulihi da da'an manzan Allah wa an tawakkuli ala ghairihi mutum yayi fana'i gabarin dogaro ga wani Allah bi tawakkuli alaihi da dogaro wa Allah wa an mahabbati siwahu bi mahabbatihi wa mahabbati rasulihi mutum ya yi fana'i gabarin son wani Allah da san Allah da san manzan Allah wa an haufi ghairihi bi haufihi mutum ya yi fana'i gabarin tsoron wani Allah da tsoron Allah ya ce bi haisu la yattabi'u al'abdu hawahu bi ghairi udan min Allah ta yanda bawa zai zamanto baya bin son zuciya in ba da shiriya daga Allah ba ya ce wa bi aisu ya kunullahu wa rasuluhu a habba ilaihi mimma ma ta yanda Allah da manzansa za su kasance mafi soyuwa zuwa gare shi fiye da waninsu kaga fana'in da ibn taimiyya ya yaba kenan jahili dole in ce ma jahili tun da barna kake ya kawo aya wal in kana aba'ukum har zuwa ƙarshe kaga ce fahaza bayan ya kawo ƙarshen ayar inda Allah ke fata rabba su hatta ya ati Allahu bi amri sai ya ce fahaza kulluhu mimma amara Allahu bihi wannan di yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi ya ce alƙismus sani kaso na biyu cikin aksamul fana'i ɗin ya ce wa huwa alladhi yadhkuruhu sufiyatu shine wannan da sufaye suke ambata wa huwa an yafina an shuhudi ma siwallahi shine mutum ya yi fana'i ga barin shuhudi na wani Allah fa ya yafina bi ma'abudihi an ibadati ya yi fana'i an gane ga abin da yake bautatawa gabarin bautarsa wabi mazkurihi an zikiri wabi ma'arufihi an ma'arifati bi haisu kadi ya ghiba an shuhudi nafsihi lima siwallahi me yace yace fahazi halun na ya yace fahazi halun na ya yace wannan halin tawaya ce Na biyun kenan yace qad ya'ridu li ba'd as ne yace yakan iya ya bujuro ga waɗansu da suka shiga anyar Allah yace walaysa huwa min lawazimi tariqil lahi ba shi daga cikin lawazim na hanyar Allah yace wali hadha saboda wannan lam ya'rid mislu hadha lin nabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan bai taba bujuro wa manzon Allah ba was-sabiqina al ko kuma waɗanda suka riga shiga musulunci na farko duk wannan yanayin bai bujiro musu ba. yace wa man ja'ala haza nihayatas salikina duk wanda ya sa wannan shine nihaya shine makura na masu shiga Allah su shehu Ibrahim kenan da su shehu Tijjani shi yasa shehu Ibrahim yace wa iza hasalal fana'u arafa al-abdu Allah a illa Allah tabaraka wa ta'ala fa hunaka at-tauhidul khalis alladhi huwa matlabur rijali cikin jawahir rasail juzi na biyu shafi na sittin ya ce idan fana'i ya samu bawa sai san ba komai sai Allah ya ce shine tsantsar tauhidin ma ya ce allazi huwa matulabin rijali wanda shine abin neman sufaye shi suke nema shine nihaya shine gaya ya ce to wa man ja'ala duk wanda ya sanya wannan nihayatar saliki ne shine makura na waɗanda suka shiga hanyar Allah shine matsalab shine gaya fahuwa dalun dalalan mubinan to wannan ya ɓata ɓata mabayyani ɓatacce ne bata mabayyani kuma sai ce wa kazalika hakan nan man ƙala duk wanda ya ce innahu innahu lawazimu tariqin layi fahuwa mukhti'un duk wanda ya ce ai yana daga cikin lawazim na hanyar Allah tilas ne to wannan yayi kuskure sai ce bal huwa bari dai shi min awari da tariqin lahi ce yana daga cikin abubuwan da suke bujurowa a hanyar Allah allati ta'ridu wanda suke bujurowa li ba'adin nasi duna ba'adin. ga wasu shashi na mutane banda shashi yace wa laisa huwa min lawazimin lati allati li kulli salikin yace ba ta daga cikin lawazim wanda suke bujurowa kowa sai ya ce alƙismu salis ya ce kaso na uku wa huwa alfana'u an wujudi siwa na su shehu ibrahim kenan ya ce shi ne fana'i gabarin samuwar wani in ba Allah ba wa huwa alfana'u an wujudi siwa ya ce bi aisu la yara ya ce bi aisu yara kai ta yanda bawa zai ringa ganin anna wujudal makhluki cewa samuwar abin halitta huwa ainu wujudul khaliq shine ainihin samuwar Allah wa annal wujuda wahidun bil aini yace lalle samuwa guda ɗaya ne shine zaka ga su dan anti ce kai Allah ne bil aini ce kai ma Allah ne kai. yace fa huwa qawlu ahli ilhadi wannan magana ne na ma'abuta ilhadi wal ittihadi kuma magana ne na waɗanda suke cewa Allah yana haɗewa da bayi allazina hum min adallil ibadi yace waɗanda sun fi dukkanin bayi bata har kafirai sun fi su kafirci sun fi kiristoci kafirci da bata allazina hum min adallil ibadi to kaso na biyun ma yace walqismus sani kaso na biyun ma yace huwa alladhi yantabiqu alaihi alfana'u yace shine wanda fana'i yake daidai da shi yace alladhi yaquluhu ashabu mazhab al-ittihadi wanda shine ma'abuta mazhabi na Allah yana haɗewa da bayi suke sa fana'i ma na kenan shine alfana'u an shuhudi siwa din ma na ma kenan ya ce wa amma salisu amma na ukun ya ce fahuwa ya jihu ila ƙauli ashabi wahadatul wujudi a ya ce shi na ukun ma yana fuskantuwa ne zuwa ga magana na 'yan aƙida kowa Allah na ukun ma na biyun kuma ya ce suwaye suke faɗi masu mazabin ittihadi su ne suke faɗin na biyun shine alfana wa an da siwa na uku kuma masu kowa Allah ne sai ya ce wa annahu lalle shi ibnu taymiya akan ibnu taymiya yake magana muhammad abu zahara din yace wa annahu lalle shi ya hakumu ala ashabi ashabil qism sani kaji yace wa annahu lalle shi ibnu taymiya din ya hakumu ala ashabil qism sani yana hukunci ga ka so na biyu shine alfanawo an shuhudi siwa ɗin ya ce bi annahum dalluna kaji jahili bi annahum dalluna da cewa su batattu ne batattu ne masu fana'in nabiyin walam ya hakum bi annahum malahida bai yi musu hukunci da cewa su malahida ba ne amma dalluna ne ya ce wala ƙa bai musu hukunci da cewa zindiƙai ba ne amma luna ne shi ne bi annahum luna sai ce bal bari dai ya ce musu masu masu fana'i na biyu alfana wa an da siwa din bal bari dai ya ce innahum jahalatun yace su jahilai ne wanda kace har da shi ya tabbatar au dalluna ko dai batattu ne su yace walakinnahu sai dai cewa shi ibnu taymiya yughayyiru al-hukuma yana canja hukunci iza qalu in suka ce innahum yasiluna ila al-hali ila al-hali allati yasqutu fiha at-takalifu fi za'amihim yana canja musu hukunci na biyun ma kenan alfana wa an shuhudi suwa din yana canza musu hukunci iza qalu idan suka ce innahum lalle su yasiluna ila alhali suna kaiwa zuwa ga wani hali zuwa wani yanayi allati yasqutu fiha takalifu wanda dukkanin wani abu da Allah ya kallafa zai saraya fi za'amihim a cikin haƙƙinsu a ce an shafa sallah a ce an ɗauke kaza to in suka ce suna kaiwa da wannan fana'in alfana'u an shuhudu siwa ɗin, da wannan yanayin suna kaiwa a shafa sallah to yana canja musu hukunci sai su koma zindikai kenan wannan waye ya faɗi shine Muhammad Abu Zahara shine Muhammad Abu Zahara malami ne ɗan Misra cikakken malami akan Ibn ya yi. kuma ya faɗi abin da na faɗi na zo in biya ma karatu jahili kasa aka yi bulokin ɗina gashi na, nuna ma gashi ibn taimiyya ya kasa fana'i kaso uku biyu ba abin yabo ba ne ɗaya ne abin yabo ya ce ɗaya wa an da siwa ya ce ɓatattu ne jahilai ne masu yi